barka da zuwa tashar rayuwar masoya ku danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora mun gode kalamai ba za su iya bayyana da irin kyawun ki ba sadiya duk yadda mai yabo ya iya kai da yabanki ba zai iya yi baki baki ɗaya ba halimatu sadiya kin kasance fure Halimatu Sadiya da ko ba za ki taɓa yin nesa da hanci na ba rayuwa ta za ta dawo ne kaɗai a shakar ki. Halimatu Sadiya baiwar Allah Halimatu Sadiya ‘yar mamanta ina mugun bala'in masifar kata in san ki Halimatu Sadiya. Ke sutura ce a gare ni sutura ga matan kanawa domin kuwa na san da su cewa ke ce sutura a gare su. Halimatu Sadiya baiwar Allah. ina son ki ‘yan mata. Mun gode da kasancewa da mu a tashar rayuwar masoya.